radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tenan ya fara watsa shirinsa na dare kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. bayan wannan gabatar dai muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma shirya alkur'ani mai girma da kuma shirin mu na karshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku je mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to da masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na kokun san tare da abdullahi salisu usman katsina kokun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau laraba goma ga watan mayan shekara ta 2023 wanda ya daidai da 20 ga watan shawwal na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan mayun shekara ta 1940 sojan nazi na kasar jamus suka mame kasashen turai guda uku a lokaci guda wato kasashen belgium holland da kuma luxembourg a cikin watan afrilun shekara ta 1940 sojan nazi suka fara kai farmaki akan waɗannan kasashe da kuma makwabtansu wato faransa da hungary daga bisani sojojin ruwan ingila sun shiga cikin yakin sun kuma kawo masu rijin nazi cikas sai dai banda aka samu wani sabanin ra'ayi tsakanin mutanen hungary sarauniyar kasar ta fice da kasar inda ta yi gudun hijira daga nan kuma sai sojan nazi suka samu karfin gwiwa suka mamaye waɗannan kasashe sannan kuma suka shiga kasar faransa kai tsaye da ƙarshen masaurare ko kun san cewa shekaru 48 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan mayan shekara ta 1975 aka fa kungiyar polisario front a yammacin sahara kafin haka dai tun karni goma sha biyar miladiya ne turan portugal suka mamaye kasar yammacin sahara sannan kuma daga baya turan spain suka maye gurbin su sai dai mutanen kasar yammacin sahara sun kafa kungiyar polisario domin korar turan spain daga kasar su a shekarar da 1975 turan spain suka fice daga kasar amma kafin haka sun miƙa wa kasashen murtaniya da morocco iko da kasar ta yammacin sahara da haka kuma yaki ya koma tsakanin polisario da kasashen murtaniya da morocco daga bisani kuma murtaniya ta janye amma kasar morocco ta ci gaba da mamaye yammacin sahara duk wani sha an dakatar da yaki a tsakanin su da polisario a shekarar ta 1991 masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da kucewa cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 madala yanzu kuma ga mushtaba adam dauke da labaran duniya labaran duniya da farko ga kanunsu ƙungiyoyin gwagwarmayar falasɗinawa sun fara mayar da martani akan haramtacciyar ƙasar isra'ila da harba makamai masu linzami a kan tel aviv iran ta ja kunna amurka akan maganganu na tsokana fiye da mutane dubu goma sha uku ne suka gudu daga gundumar talabari da ke jamhuriyar niger da ake fama da rikice-rikice. to yanzu sa gyara zama domin a ji cikakkun labarun falasinawa sun fara mayar da martani akan haramtacciyar kasar isra'ila ta hanyar harba makamai masu linzami a yankuna mabambanta da suka hada da tel aviv kwana ɗaya bayan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi wa falasinawa fiye da goma kisan gilla daga cikinsu har da kwamandojin ƙungiyar jihadul islami su uku ƙungiyoyin na gwagwarmar falasinawa sun fara mayar da martani na haɗin gwiwa ta hanyar harba makamai masu linzami a kan yankuna daban-daban na 'yan mamaya rahotanni da suke fitowa daga gaza sun ce a cikin ƙasa da sa'a ɗaya falasɗinawa sun harba makamai masu linzami da suka haura ɗari daga ciki inda 'yan gwagwarmaya suka harba makamai masu linzami da akwai tel aviv da hakan ya kawo tsaiko a zirga-zirgar jiragen sama a filin sauka jiragen sama na bin gorion yanzu yanzu dai 'yan gwagwarmaya sun ce makamai masu linzami 300 suka harba a kan yankuna mabambanta na palestine da ke karkashin mamaya kuma su mun taɓa ne a kan abin da zai biyo baya wannan mayar da martanin dai yana zuwa ne a lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da kawai falasɗinawa hare-hare da yi musu kisan gilla a garin rafaha da jijjifin safiyar yau ne dai ina biyu suka yi shahada yayin da wasu takwas suka jikata adadin jimillar ina suka yi shahada daga jiya zuwa yau sun kai ashirin dai 'yan sahiyoniya suka fara gudu daga yankunan da suke kusa da zirin gaza zuwa wurare masu nisa domin tsoron abin da zai biyo baya iran ta ja kunnan amurka a kan maganganunta na tsokana jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya ya aikewa da shugaban kwamitin tsaro da kuma babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya wasiƙu da a cike ke gargaɗi a kan manganu na tsokana da amurka ta yi dangane da shirin iran na nukiliya na zaman lafiya babban mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa amurka ga shugaban ƙasar jake sullivan ya bayyana cewa haramtaccen kasar isra'ila tana da 'yanci ta kawo cibiyar nukiliya na iran hari tare da nuna goyon bayan amurka kan hakan jakada na iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id ironi ya nuna cewa wannan magana ta amurka tana cin karo da dokokin ƙasa da ƙasa da jejenoyin majalisar ɗinkin duniya tare da yin gargaɗi akan mummunan sakamakon da ke tattare da hakan shi dai jake sullivan ya yi wannan furucin ne dai a ranar hudu ga watan mayu na shekarar nan ta 2023 da ake ciki wasikar da jakadar na iran ya aiki ta kuma kunshi cewa furucin na amurka yana nuni da cewa tana da hannu a cikin ayyukan ta'addancin haramtaccen kasar isra'ila akan masanan nukiliyar iran da kuma cibiyoyinta har ilawa amir sa'idi ya kira ga amurka da ta daina watsa karya da gurbatattun bayanai a kan shirin iran na makamashin nukiliya na zaman lafiya iran ɗin da ta jaddada haƙƙinta na ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin kare cibiyoyinta na nukiliya to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran fiye da mutane dubu goma sha uku ne suka gudu daga gundumar talaberi da ke jamhuriyar nijar saboda fama da rikici da yankin yake yi a jiya talata ne dai radio boys do sahel ya bayar da labarin cewa fiye da mutane dubu goma sha uku mata da kananan yara suka gudo daga yankin na taliberi da ake fada tsakanin mazauna wannan yanki da masu dauke da makamai rediyon ya kuma ci gaba da cewa masu dauke da makaman da suka kai hari a euro sun tilasta mutane yin hijira zuwa inda za su samu aminci a yankin da yake da nisan kilomita 200 daga babban birnin kasar yamai mutanen yankunan da desa da kan daji inda ake da madatsar ruwa ta samar da wutar lantarki ta farko a ƙasar ta nijar na fuskantar cin zarafi daga masu ɗauke da makamai a garin desa mutane hudu ne suka kwanta dama a harin daren asabar zuwa safiyar lahadi 'yan majalisar ƙasar ta nijar da suka fito daga gunduma ta tilibiri sun ziyarci yankunan uku da rikicin ya rutsa da su suna kuma nuna goyon su da jinjinawa al'ummar yankin da kuma tausaya musu wani dan jarida ya bayyana cewa masu jabin jihadi a yankin ne suke kashe fararen hula da kuma sace musu bisashe yakin da ake yi a ƙasar sudan ya rutsa da gandun dabbobi a birnin khartoum masu kula da gandun dabbobin na birnin khartoum sun ambaci cewa yakin ya yi sanadiyar kashe dabbobi da dama da suka hada da wani tsohon kada wani tsuntsu aku na musamman irin na afirka da kuma wasu manyan kadangaru shugabar gandun dabbobin na birnin khartoum sara abdullah ta ce akalla dabbobi 100 ne suka mutu saboda rashin abinci da ruwan sha ko magani sara ta kada cewa na yi bakin ciki da yanke ƙauna domin mun yi asarar dabbobi da tsuntsaye da akwai dabbobi mabambanta a cikin wannan gandun dabbobin na khartoum da suka hada da tsuntsun aku na musamman da nahiyar afirka ne kadai ake samun irinsa sai kuma wasu manyan kadangaru da ake samun su a gabar tekun maliya malama sara ta ce gabanin barkewar yakin dabbobin suna samun lafiyayyen abinci mai gina jiki har sau biyu a kowace rana hakanan kuma kula da su ta fuskar kiwon lafiya sai dai daga lokacin da yaƙi ya barke hakan ya faskara domin abinci na ƙarshe da dabbobin suka samu shine ranar 14 ga watan afrilu wato kwana ɗaya kafin barkewar yakin to ƙarshen labarin duniyar kenan taba Adam kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau.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 kan su san cewa idan yanayi ya canza to dole fa salo ya canza na aiki da kuma dabarun samar da amfanin gona hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu marala kamar yadda watakila aka ji da farko yammuna a jamhuriyar niger ne inda a wani yunkuri na bunƙasa aikin noma cibiyar shawara ta mazauna karkara ko kuma platform paysan ke wayar da kan manoma don su san cewa idan yanayi ya canza to dole fa salo ya canza na aikin su da kuma dabarun samar da amfanin gona wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka fara tunkarar damanar bana wace kusan shekarun baya-bayan nan yanayin sabkar ruwan sama ke zuwa ba kamar yadda aka saba ganin shi ba a can baya malam uh, banya jibbo shine shugaban ɗakin shawara na mazauna karkara a kasar ta nijar ko kuma platform paysan kuma a wata hira ta musamman da wakilarmu na zainabu amadu ayamai ya fayyace irin dabaru da ya kamata a ce manoma sun yi amfani da su ko da ruwan sama sun yi tsayawar bazata ko kuma yadda ma za su tafiyar da aikinsu a lokacin rani ga dai yadda hirar tasu ta kasance da fari dai bisa bunƙasa harkar noma kamar mun yi mazamnan karkara horo don su san yanzu da yanayi ya canja ya zama tilas gare su su masu canja ayyukan nasu tunda iri da gare mu da iri ne wanda yana so ruwa wata hudu yanzu kuma ruwa da gare mu da cat mu samu wata biyu kenan ya zama tilas su mai da aikinsu wajen kaman iri na zamani waɗannan muna yi wannan horo kamar wasu iri ne kenan na zamani in ka ɗauki kamar haƙi ka san da haƙi da a gare mu haƙi ne dogo wanda ruwa sai mu samu wata hudu ruwa sannan ya nina mm-hmm. yanzu in kake Niger kana jira ruwa wata hudu da wuya ka same shi ruwan nan kawai ya zo da wuri-wuri ko ya zo zuwa ƙarshe sai ya ƙare ko cikin ana cikin jira haƙi ya kai inda ake so sai ka gani ruwa ya tsa kenan ya zama tilas mu ga masu bincike kamar iniran haka ko agrimet ko university su hidda iri akwai iri waɗanda yanzu yana bi zamani kila bai wuce kwana saba'in yanina to kenan irin wannan iri shine muka yi kema mazamnan karkara ku kokarta kusa irin haƙi wannan tunda wancan iri ko da muna son shi lokaci bai wa kuma haka nan ne dawa haka nan ne wake muna da irin wake wanda ɗaya yana yi ya da yawa kuma na biyu yana yi kyawa da yawa don mu ba bisa mu mm. irin waɗannan ayyuka muna muna yi ma mazamnan karkara kuma bayan wannan yanzu mun mai da ƙarfi bisa noma rani tunda noman rani yanzu muna da eh, nazari da mun ka samu yanzu akwai abin da ana ai amfani da rana mm. kamar fano wannan to muna akwai motor wanda an haɗa shi da fano wannan suna iya hidda ruwa to in sun hidda ruwa wannan muna iya muyi noma tunda ruwa shine eh, tushen aiki kenan tunda mun samu kaya wanda yana iya kawo muna ruwa ba sai ka sa essence ba to waɗannan abubuwa muna ja hankali mutanen mu su mai da hankali ga noman rani abinda kaka iya samu ga rani kana iya ka samu hiyar da abinda za ka samu da damana tun da damana yana zakwa da tangarɗa to bayan wannan kuma in an yi noma in an same shi da yawa kuma muna nuna mutane ya aka sarrafa kayan don a rike su don yana yi wa yanzu ka ɗauki eh, albasa ko ka ɗauki tumati kada same su a wani lokaci da yawa gashi nan zube amma don ba a sarrafa shi ba sai ka gani ya lalace zuwa gaba sai ka gani ana neman shi babu sai a ce an kawo mana tumati daga ghana ko an kawo shi daga maroc ko an kawo shi daga ƙetare bai kamata kuma a ce ga munan muna da ƙasa muna ruwa a ce eh, kayan da muka ci sai an kawo su da wani wuri irin waɗannan abubuwa duka muna to sannan akwai noma na zamani waɗanda aka cima agroecology wannan eh, abin da zai sa eh, ƙasa ka yi noma kuma ka raya ta don ita ma ta samu tun da ƙasa wadda ɗan adam shi kenan shi ma yana so a cida shi yana so a bashi ruwa to mu ma akwai wani nazari da muka yi don mu samu ƙasar na a bashi abinci kenan ana iya duk wani eh, bayan abin nan kyawun nan da a bayan gari sai a kwashe shi a kai shi cikin gona a dinga watsa kuma muna eh, ke manoma da makiyaya su shirya don in ka kare noman ka makiyayi ya zo ya zamna don taki wannan na zamani taki ne wanda yana iya rike ƙasa wadda ya kamata mm. muna zanken kuma taki na zamani mm. akwai dai abubuwa kala waɗanda kamar alal misali taki na dabbobi haka eh, kamar in manomi ya ƙare sai makiyayi ya zo ya zamna don ya samu takin dabbobi. Eh ka san karhi eh, da aga takin bisa mm. ba kamar takin zamani ne don shi yana iya ƙasan. in ya gaji yana iya gyara ƙasan kamar yana yi mata magani ya gyara ta bayan ya gyara ta kuma yana sa ruwa ya rike ruwa sanyin zai dade ka gani abinci duka wanda an ka sami shi kamar eh, takin na zamani takin na bisa haka karhin shi ya yi eh, takin na wancan na zamani mm. to eh, don shi ne muna kokarta mu yi mazamnan karkara tsakanin su manomi da makiyayi sai su shirya mm-hmm. daga ka kare noman ka sai ka bari makiyayan shi ma ya zo ya zamna wuri don bisashe suna hishari suna bayan garin nan yana raya wuri waɗannan kuma akwai horo da muke akwai kyawa waɗan musamman waɗanda in ka ka ɗauke shi ka sha cikin rame ka ruɓe eh, in ka sa cikin gona ita kuma yana baka ƙarfi akwai dai dubara in ma haka ne ka yi inda ka sa kawo takin zamani ka sa bisa wannan taki na bisa shi zai baka eh, abinci hiye in ka bari takin eh, na zamani kaɗai kenan waɗannan ribar noman da ka na rani fiye da yadda mutum ke tsammani. Eh, yanzu yanzu cikin lokacin da aka yi mutane ka gani kowa ya mai da ka gani yanzu ana pom de terre. Cikin rani ne ana yi shi yana nan ko yana nan yana bada. Mhm. In ka dauke yanzu akwai ana iya yi dawa na rani, mhm. akwai wake na rani, akwai haƙi ma na rani waɗanda ilmi mailmanta sun nuna cewa yanzu ga haƙi sun yi shi musamman don a yi shi noman rani kenan a wani lokaci yanzu babu wani kamar da in ka aiki wata uku ka zo ka zamna kalkashin ike kana hira wanda bai kawo maka yanzu ko wani lokaci ne kana so kana iya kai aiki kamar yanzu a jamhuriyar mu ta Nijar mun hidu kufa da lokacin damana a ce a yi noman dawa hatsi ko wani wake da gujiya eh wani jin hankali kuke da manoman ranin a dangane da musamman ma yanda ake kuka ce eh, ana iya noman hatsi ta hanyar noman rani alhalin ku a damuna ne muka fi sanin haka ne shine nike maka yanzu muna da in kin je winditan muna da wani wuri inda muna ho horo mutane don su gane in ka je nan margu akwai wani ɗakin maison du pays akwai wurare da yawa muna tabala kamar akwai wurare da yawa waɗanda a gare mu wanda muna kira hatta ma samari muna kiran su don mu nuna musu mu ce noma yanzu ana iya a yi shi da rani yanzu dai cikin lokacin da muke muna da hulɗa da bagiri da fizan da wani ma'aikaci wanda shi aikin shi shine yi pompo Eh, da pano solar pano solar shine wannan abin da na rana mm-hmm. to kit ne mm. za mu yi a nan kasan dosu mu fara yanzu ma ana nan margu ana nan ana yi su ɗaɗari za a yi mm. bayan margu za a yi eh, tawa bayan tawa za a yi tilabiri ɗa dubu za a yi Eh, kaman za a buɗe ma mazamnan karkara su samu eh, a bashi za a basu bisa wata ashirin da hudu wannan dan eh, kit yana iya baka dama ruwa isashe wanda kana iya ka ba dan shifkanka kuma baka saye essence kuma in ka yi aiki wannan kaya kana iya ka maido da shi tunda an yi mishi fino ne za ka kai tunda yanzu mutane suna sata motar din wanda kana sa cikin kalinka ka bari mutane su to yanzu kana iya ka kai aiki sai ka maido shi wannan eh, don me mun ka yi shi don mun tabbata in dai an ba dama in suna da kayan aiki in kana da wuri in kana da ruwa mhm. ma'ilmanta suna nan tare da kai muna iya hidda abinci a Niger hiye da abin da za mu samu da damuna wannan ya tabbata wannan yana iya kawo mana ƙarshen yunwa a cikin ƙasa kenan. Eh, ka gani yanzu tun da eh, kasan tun da gwamnatin niger ya yake dan niger suke da ɗiyan niger mm. an mai da ƙarhi an ƙara mai da ƙarhi ga nomaran kuma mazamnan karkara eh, horo da ake yi musu kowa ya gane da da ana aza kaman ba a yi noma da rani ba ka iya ka shifka ko wake a'a yanzu sun gani an sa sun gani ne ba wani abin ni da kaina na taba kai wake wajen mu nan wajen balayara mm. wanda kana iya ka yi noma sau biyu cikin rani mm-hmm. ka yi noma kwana saba'in ne yana yi mm. ka yi kwana saba'in ka hidda kuma ka sake yi kwana saba'in ka hidda kuma waken nan yana baka eh, wake kuma yana baka kyawa eh, sai ka ba bisashen ka na sa dawa da hannuna na sa dawa na hidda so biyu kana iya yi yayi kwana saba'in ka hidda ka sake yi kwana saba'in kenan in ka yi kwana saba'in wata biyu kenan kenan wata hudu kana iya kai ka gani ranin mu wata tara ne mm. kenan cikin watan nan tara kana iya ka yi abinci so biyu kuma karan nan kana iya ka ba bisashen eh, ka ka gani yanzu eh, kaman ba kaman da ne ba mm. to wannan kuma in ka ga Niger yake eh, yana bunƙasa noma bisa wannan ne ya dogara ya dogara ruwa da an mu ƙasa tun da nazari ya bada mm. ruwa da an mu nan Niger ƙasa mm-hmm. Afirka ta yamma duka in ka haɗa ruwansu ruwan na Niger ya hishi yawa mm. kenan da ilmi ne bai isa ba mun ka mai da ƙarfi muna jira dai ruwa ya zo na sama amma yanzu ruwa na ƙasa da shine mutane suna unwani in kana ganin motoci waɗanda suna kawo abinki kuma gurin da muka sa shine abinki da muka iya yi bai kamata ba a ce sai an ɗauko muna wani wuri an kawo kasan da ne mutane su ka ganin shinkafa yanzu an mai da ƙarfi an kace za in ka ɗauki Nigeria da kowa ya aza da an kace eh, Nigeria bai iya ci da kantar da shinkafa yanzu eh, abin ya zama ƙarya ma sun yi shinkafa kuma gashi nan an gwada ma kowa wadda Nigeria ya yi shi kasa ɗaya ne gare mu mm. mutane ɗaya ne gare mu mu ma muna iya mu shinkafa mu kore yiwa muna iya mu yi wake mu kore yiwa muna iya mu yi pom de terre mu kore yiwa muna iya abubuwa fannin da muka yi ga noma haka nan ne kiwo ma muna iya mu shi mm. yanzu ana iya a yi eh, kyawa mm. wanda za a ba bisa shi kuma muna iya yi abubuwa waɗanda yana iya ba mu arziki kamar su lamti eh, kamar su aya waɗannan duka abu ne waɗanda in mun mai da hankali muna iya yi su kuma nigeria ya zama ƙasa wanda ba zanken eh, abincin shi ba yana iya ma kai abinci wuje. yanzu kamar abincin mu kasashen waje ma da niyyar masayin kasuwanci a tsakanin mu ko kuma kasuwanci ya bunƙasa a fannin sha'anin noma eh, yanzu kamar yadda eh, noman fom ma'ana dankalin turawa ya zama wadatacce kamar yadda suka bada aka ba da karhin noman shi a Nijar wanda gashi nan tabarakallah masha Allah kai ya waye wajen noman shi sannan kuma noman nashi ana samun albarkatun shi saboda gashi nan ba sai an kawo shi daga kasashen waje ba kamar yadda muke a da eh me za ku ce mana ana eh, to ka san yanzu eh, in ka koma can baya kasan turai lokacin da sun ka hita ga babban yaƙi mi sun ka yi da yiwa ya buge su fom da ter ne sun ka sa fom de terre na ya ba su dama sun ka korin yiwa sannan ne sun ka koma ga sauran ayyuka kenan mu ma yau yanzu fom de terre in an ba da karhi gare shi matsalan da a gare mu zuwa gare shi shine irin iri ne ba mu da inda aka eh, iri sai mun ɗauko shi wani wuri bayan iri aje shi ka san pom de terre bai iya daɗe ana aje shi sai ɗaki mai sanyi ba su iya rani suna mm. lalace to akwai samari guda waɗanda an kace muna in dai aiki ya ƙare ko fom da ko, ko albasa akwai wanda yana hita da shekara miliyon takwas a hannun shi gashi nan tsaba miliyon takwas cikin tsaba mm. ba ma'aikaci duka ne yana iya yi aiki yanzu ke ke ce da wuya ki aje miliyon takwas gashi nan kai da abin da za ka yi aje wurin kai <laughs> to takwas a ke gashi nan bayan aiki ya hidda bashin shi duka yana rike da miliyon takwas mutane duka sun gane yanzu To masu mu duba da lokacin da muke da shi a nan tilas zamu ɗaga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. inda kuma za a ji mu da ci gaban wannan tattaunawar kafin nan a madadin wakilar tamu na na zainabu amadu da ma bakon namu da aka ji mu a cikin wannan shirin malam banya jibo shugaban ɗakin shawara na mazauna karkara a ƙasar ta nijar ko kuma platform payzan a nan ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu man katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri namu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na 113 idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad da abokin saramin sun tattauna akan yadda yaƙi ya kasance tsakanin iran da iraki bayan da gwamnatin iraki ta kallafa wa iran yaƙi na tsawon shekaru takwas inda wasu da dama daga cikin mayakan iran suka samu raunuka masu tsanani wasu kuma suka kai ga yin shahada bayan da gwamnatin saddam ta yi amfani da muggan makamai masu guba a yau ma za a ci gaba da jin wannan tattaunawa dangane da yadda ranakun yakin sa kasance tsakanin ramin da muhammad amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomi kamar haka. Mai muni. Batar. Mafi muni. Batarin. wanda ya fi kowane muni. Ruz Rana Ruzha Ranaku Jang Yaƙi چه روزهایی؟ ودن کو به نظر من اگنینا تلخ میده چی؟ تلخ ترین مپیده چی؟ شیرین میزکی آن داشت shi yana da. Vale. Amma. Khub. Mai kyau. Chebud. Menene ya kasance? Ruidad. Abin ya faru. Estefade. Yin amfani. Regime. گمنتی رژیم صدام گمنتن صدام سلاح مکامی شیمیایی میگوبه بمب بم او استفاده کرد شی یای امپانی جبهه پگندگه جبهه های جنگ پگندگه نیرو دکارو نیروها گونگون دکارو آن باقی است شی یاونزو بیمارستان اسیبیتی تو بروی کی کجی برای نمونه دومین سمپری امو کاو تو میبینی کی زکگنی مجروح جکتچه مثل کمر بسیاری از دداما دگا او رفت شی یا او مجروح شد شی یا جی چیو واقعا حکنه دردناک می زفی همکنون هر حدود کیمان بیست اشرن سال شیکرا آن تمام شده شی یک آری بیمار مرس لافیا او بیمار است شی مرس لافیا نی چه مشکلی؟ و چرش لافیا پوستی تپاتا شدید mai tsanani او دارد شی yana da Toma da la bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin harshen Farisanci. بدترین روزهای jang ce روزهایی بود؟ به نظر من جنگ روزهای تلخ و شیرینی داشت ولی از همه بدتر خب از همه بدتر چه بود؟ تلخترین رویداد جنگ استفاده رژیم صدام از سلاح‌های شیمیایی بود. چرا رژیم صدام از بمب شیمیایی استفاده کرد؟ چون در جبه های جنگ از نیروهای ایران شکست خورد. حتما آثار حملات شیمیایی هنوز باقی است. بله اگر به بیمارستان بروی برای نمونه عموی سعید را میبینی عموی سعید مجروح شیمیایی است؟ بله او مثل بسیاری از مردان ایرانی به جبهه رفت و مجروح شیمیایی شد واقعا دردناک است او همکنون در بیمارستان است؟ بله حدود 20 سال است که جنگ تمام شده ولی او هنوز بیمار است. او چه مشکلی دارد؟ عموی سعید نمیتواند به راحتی نفس بکشد و بیماری پوستی شدید هم دارد. تومد الله تونزو کما سی اگر سارم ونن تتونا و کمری دا سکنن محمد دا ابوکن سارمین تره ترجمه از کن هرشان حوصار. بدترین روزهای جنگ چه روزهایی بود؟ waɗanne ranaku ne suka fi muni a cikin ranakun yaƙi به نظر من جنگ روزهای تلخ و شیرینی داشت ولی از همه بدتر اگر اینا یکی یه ندارن کو، ranaku اچی، ده da اما اما amma اکن؟ اکن از همه بدتر چه بود؟ تو مفی مونی مننه تلخترین رویداد جنگ استفاده رژیم صدام از سلاح های شیمیایی بود. مپی مونی اچکن ابو بندس کپارو الو کچن یاکی شینه ین امپانی دا مکامه ماسو گوبا دا گمتن صدام تایی. چرا رژیم صدام از بمب شیمیایی استفاده کرد؟ میسا گمتن صدام تای امپانی دا بم میگوبا چون در جبهه های جنگ از نیروهای ایران شکست خورد. سبودا افگا جنداغا سنشاکایی اهنن دکارن ایران. حتما آثار حملات شیمیایی هنوز باقی است. تبس هر ینزو اکوی سورن علامن هر هره نا مکمه ماسو بله اگر به بیمارستان بروی برای نمونه عموی سعید را میبینی ای ایدن کجه اسیبیتی، asibiti za کون سعید؟ kawon این علامه عموی سعید مجروح شیمیایی است؟ کاون سعید یا جی چیو دا مکمه ماسو بله او مثل بسیاری از مردان ایرانی به جبهه رفت و مجروح شیمیایی شد ای شی کمر سوران دداما دیگه چکن مزاجن ایران یا جه پگن داگا کما یا چیو؟ چیو نا مکامه واقعا دردناک است. او همکنون در بیمارستان است؟ حقیقا هکن یه نا دزاپی شما هرین زو یه اسیبیت نه؟ بله حدود 20 سال است که جنگ تمام شده ولی او هنوز بیمار است ای کمان شکرو اشرین کنن ای یک آری اما هی انزو یعنی اسیبیتی او چه مشکلی دارد؟ و چه مسئله یکی ده اتا؟ عموی سعید نمیتواند به راحتی نفس بکشد و بیماری پوستی شدید هم دارد. کاون سعید بزه ایه لنپاشی چکن سوکی با. یه ما da ciwo na fata mai tsanani. Tuma Dalla an daji yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin. Ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. amma da yanzu kuma sai shirin mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu mu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan Radio Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku littafin nan mai suna Bakar Wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta. To kuma dokar su ne ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. ta saka takalmin da ke kusa da ita bata tsaya neman nashi ba haka suka fito cikin gidan tana rike da rigar baba baba ya nuna mata wani babur ki hau babur din buba ni zan hau na isa sai ta girgiza masa kai tana kuka ta rungume shi a baba baba dan allah kar ka sake yin nisa da ni gani take kamar idan yana nan babu abin da zai faru gaba daya ta rasa gane kan komai kwakwalwarta ba za ta iya ɗauka ba a dole babur ɗaya suka hau ita da baba dan motsi kaɗan sai ta ji kamar zuciyarta za ta faɗo tsabar tsoro har suka isa idan a rufe yake domin gani take idan ta buɗe ido mutanen za ta gani ko da suka isa sun tarar da asibitin a cike domin a ƙauyen su ko a gidansu kaɗai aka yi ta'asar ba an kawo mutane da yawa wasu sai ihu suke wasu kuma suna zaune suna jiran a gama da wasu a duba su baba da aminatu waje suka tsaya isa ya shiga ciki ganin ya daɗe ya sa baba ya shigo cikin emergency tare da aminatu gaba ɗaya ta ƙara firgicewa ganin yadda wasu ke zubar da jini kamin su sa inda suke zaton ɗakin da sanusi yake ne isa ya fito yana kuka lafiya babu babu sanusi sanusi ya tafi sai dai idan mun isko shi allah ya ji kanka sanusi ya faɗa yana kuka sai ga gawarsa an fito da ita aminatu bata san lokacin da ta saki rigar baba ba ta ruga da gudu gurin gawarsa duk da tana tsoron gawa amma yau ta manta da wannan wayyo allah na shiga uku ya yi sunusi sai kuma ta juyo da gudu gurin baba da ke kuka ta rike shi baba kai wani abu don allah ya yi sunusi ya tashi baba ya girgiza mata kai yana wasu irin hawaye masu zafi ba ni da rayuwa aminatu sai haƙuri sai ta sulale ƙasa ta fashe da kuka wayyo na rasa yaya mai sa ni dariya yayana mai tsokana na yayana mai so na baba ya duka kamar zai mata magana sai dai shi ma ba shi da zuciyar yin haka a yanzu sai ya ƙara fashewa da kuka allah ya isar mana allah ka isar mana isa ya faɗa yana kuka duk wani mai sauran imani da tausayi sai da idansa ya cika da hawaye saboda tausayi zumbur ta yi ta tashi ba ku duba kila bai mutu ba rugawa ta yi za ta tafi gurin gawar sai isa ya rike ta wani irin tsalle ta yi tana son ta kwace kanta daga rikon da ya yi mata amma ta kasa ta fizgi kanta ta fizga ta saka fizga ta sai ta fashe da wani irin kuka tana jin kamar a ce yau akwai abin da za ta iya yi ta dawo da rayuwar sanusi. bakin cikin mutuwa da damuwar rasa rai wani irin bakin ciki ne da yake makansa muhalli a zuciyar bawa baki ya kaɗan ya bayyana yadda zuciya take ji haka zuciya ma ba za ta iya ɗaukar abin ita kaɗai ba har sai da taimakon idanuwa da gangan jiki taya aminatu za ta faɗa wa kowa yadda take ji taya za ta rasa yayu biyar maza kuma ta kasa kuka ta yaya za a maida garinsu da gidansu kamar kufai kuma ta kasa kuka ta yaya za a keta haddin mahaifiyarta a gaban idanta kuma ta kasa kuka a tsakanin rasa 'yan uwanta da kona musu abinci da keta haddin mahaifiyarta ba ta san wani ya fi wani zafi ba anya za ta iya ɗauka kuwa duk ni kaɗai ta furta wasu hawaye masu zafi na sauka mata kana ganin yanayinta da kuma jin kalaminta kasan bata ta cikin hayyacinta ruwan hawaye da ke mata zuba har ya canja launin fatar idanta ya kumbura mata ido kwayar idon kuma ta mata ja sosai auta don allah ki haƙuri haba kowa ba yana da taban mutanen nan a garin nan ba anti aina umatar bashiru ta faɗa tana kai hannu ta dafa ta aminatu ta kalle ta kamar ta ce mata shiga zuciya ta ki gani sai kuma ta ɗauke kai ta haɗe wani irin yawu har aka yi gaisuwar kwana uku aka watse amintu bata daina kuka ba kukan da ta sha ko inna bata yi ba domin inna ta bar komai a zuciyarta ne idan ta yi yunkurin kuka ma baya zuwa mata sai dai ba ta iya komai ko ban daki za ta zagaya sai an riƙe ta idan kuma ta zauna ta san da kai ƙasa ba ta iya ɗagowa sai an riƙa kan nata an ɗago da ita kana ganin ta kasan kuka kukan zuci take wanda ya fi na ido illa washe garin ranar da aka watse aminatu na tsakar gida tana wanke-wanken kayan abincinsu sai kawai ta fashe da kuka rayuwarsu take tunowa kwana hudu zuwa biyar da ya wuce a da inda idan ta wanke-wanke kowa zubewa ake yi amma yanzu daga ita sai isa da inna da baba kawai suke ci ba kamar da ba tunowa da ta yi da maganganun da mutane suke mata cewar ta yi haƙuri ko don ta ƙarfafa wa mahaifiyarta gwiwa ya sa ta yi saurin share hawayenta ta ci gaba da wanke-wankenta bayan ta gama ta ɗauki kayan ta kaya inda suka saba ajiyewa ta ajiye sannan ta fara sharar gidan tana yi tana ta ganin inda aka aje gawawwakin 'yan uwanta ta kasa daina ganin abin a idanta bayan ta gama sharar ta ɗauko tabarma ta shimfiɗa daga bakin ƙofa sannan ta shiga ciki ta riko inna da ke kwance inna mu je waje ki sha iska dama zaman ɗakin ya fara isar ta sai ta yunƙura aminat ta taimaka mata ta miƙe tsaye tana takawa a hankali har suka fito aminatu ta zaunar da ita a hankali sannan ta koma ciki ta ɗauko filo ta jingina mata a jikin ginin na ƙasa ta jingina ta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 madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 minti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. safiyar ranar 22 ga watan Afrilun da ya gabata, wani abin da ba a saba gani ba ya faru inda jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila suka tsayar da motar ɗan majalisar dokokin ƙasar Jordan Imad Al-Adwan a gadar Sarki Hussein da nufin gudanar da bincike a cikinta. Don haka ɗan majalisar ya yi ƙoƙarin hana mahukuntan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila gudanar da binciken, amma Imad Al-Adwan bai yi nasarar kubuta daga aniyar jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila dalilan ba na kokarin bincika masa mota kafin tsallaka gadar kamar yadda wata majiyar diplomasiya ta bayyana wa kafar watsa labarai majiyoyin watsa labarai sun tabbatar da cewa jami'an gwamnatin ta haramtacciyar kasar isra'ila sun kama dan majalisar dokokin kasar ta jordan kan zargin kokarin shigar da makamai cikin yankunan falastinawa da aka mamaye tun a shekara ta 1948 tare da tsare shi domin gudanar da tambayoyi a bayan gudanar da bincike kansa ya bayyana bayyana inda zai kai makamai kuma ya tabbatar da kansa a matsayin dan majalisar dokokin kasar jordan mai suna imad al-adwan da aka shirya makarkashiyar kama shi hakanan wasu majiyoyi sun bayyana cewa kasar jordan ta karfafa zantawarta da jami'an gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta hanyoyi biyu domin ganin an saki dan majalisar da fuskokin tsaro da diplomasiya kuma karkashin matakan sirri masu tsanani da kuma cikakken sirri har gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kai ga da sakin ɗan majalisar imad al-adwan bayan cimma wata yarjejeniya tsakaninsu da ba a kai ga bayyana ta ba duk da mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila sun gindaya sharaɗi ga gwamnatin jordan kan ɗage matakan kariya cikin hanzari gare shi bisa buƙatar neman gurfanar da shi a gaban kuliya a ƙarƙashin tuhumar cin amanar ƙasa kan zargin ƙoƙarin fatocin makamai ta hanyar da ta saba wa ƙa'ida kafin ɗaukar matakan sakinsa a safiyar ranar lahadin da ta gabata bayan shafe tsawon makonni biyu ana tsar da shi kan zargin safarar makamai da aka hana mu'amala da su a yankin falasinawa da ke gabar yamma da kogin jordan a bangaren sa dan majalisar dokokin kasar jordan sale al-armudi ya bayyana ra'ayinsa kan rashin mutunta duk sharuɗan da haramtacciyar kasar isra'ila ta gindaya kan takwararsa imad al-adwan bisa dogaro da dokar rashin halaccin amincewa da bayanan da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fitar kan imad yana mai jaddada cewa haramtacciyar kasar isra'ila tana aiwatar da matakan wuce gona da iri da suka yi hannu riga da dokokin kasa da kasa kari da rashin halaccin aiwatar da dokokin da 'yan mamaya suka gindaya a kan kasar da aka mamaye da karfin tsiya kuma rashin aiwatar da sharuɗan sun yi daidai da dokokin kasa da kasa da kuma yarjejeniyoyin da aka cimma a tsakanin kasa da kasa har ila yau ya kara da fayyace cewar buƙatar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila abin yin watsi ne da ita kuma bai dace a saurari bi wani ra'ayi na ɗan mamaya ba ko da kuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila ce wajen ɗage dokar kariya ga ɗan majalisar dokokin ƙasar jordan ya kuma jaddada cewa matakin cire rigar kariya ga ɗan majalisar yana buƙatar kasancewa ƙarƙashin wata takarda da aka rubuta a hukumance kamar yadda ƙa'ida ta tanada sana aike da ita zuwa ga kwamitin kula da dokokin majalisar ƙasa kafin tsarin harkokin cikin gidan ƙasar ya amince da hukuncin da majalisar ta fitar kan lamarin amma duk waɗannan tsare-tsare ba a aiwatar da su ba kwata-kwata yana mai jaddada neman yin watsi da zarge-zargen da aka yi kan abokin aikinsa kuma binciken da aka gudanar kansa da cin zarafin da aka masa na tsawon makonni tun asali ba su kan doka musamman idan aka yi la'akari da rashin halaccin aiwatar da dokar mamaya ga mutanen ƙasa da aka mamaye musu yankuna kuma kan ya yi daidai da dokokin ƙasa da ƙasa da yarjejeniyoyin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka cimma a tsakanin su al'almutsi ya nuna tsananin mamakin sa kan dalilan shigar da majalisar dokokin jordan cikin lamarin al'aduwan da cewa wannan wani babban abun kunya ne kasancewa a ƙarƙashin wa'adin zaman majalisar dokokin ƙasar karo na biyu wanda ya kamata ya kawo ƙarshe a ranar sha uku ga wannan wata na mayu musamman ganin ba a gabatar da batun a jerin jadawalin abubuwan da za a tattauna a kai ba a yayin zaman majalisar yana mai jaddada cewa an kasance a zaman majalisar dokokin jordan ana tattauna batun ka'idojin tsarin fararen hula da 'yan sanda ne kwatsam sai aka katse ta hanyar bijiro da batun neman ɗage rigar kariya ga ɗan majalisa adwan yana mai bayyana cewa tsarin majalisar dokokin ya koma zuwa cikakken tsarin masarauta al'armudi ya kuma yi nuni da cewa hakika ɗan majalisa adwan yana da rigar kariyar majalisa kuma kasancewarsa a matsayin memba a ƙungiyar lauyoyi wanda hakan ke nufin cewa gudanar da bincike kansa bai halarta ba sai a gaban ƙungiyar lauyoyi ko wakilansa baya ga halin da ake ciki na na rarrabuwan kawuna da ya biyo bayan kama imad al-adwan tsakanin masu ganin abin da ya aikata lamari ne da ke buƙatar gudanar da tambayoyi kansa tare da hukunta shi da masu ganin aiki ne na jarumtaka a nasu bangaren masu tofa albarkacin bakunan su ta hanyar shafin sada zumunta a tsakanin 'yan kasar jordan akwai masu ganin sakin dan majalisar dokokin kasar imad al-adwan a matsayin gagarumar nasara a fagen hudun diflomasiyyar kasar ta jordan tare da rashin yin rikon sakainan kashi ga batun Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To madala masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki kitar su sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su. A halin yanzu a madadin du'a da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa